القدر من سر اسميه أول نتائج كان كان أول أنا أول ما wannan ishe kadau shi na daga cikin yin sirri ishe mai sirrin sunayen wanne ne sunansa al'awwalu al'akhiru don haka Allah shi ne kuwal mu'aitu shi ne mai shirya ma yadda za ka yi wa kowal mumin su shi ke maka eh. lokacin da ka tashi za ka zo na shi ya shirya maka yadda za a yi ka ka san kuwa ba karafi wannan karafi wannan karafi wannan yau ka zama ɗan gari sai dai ka kawo kuma da ka tashi zuwan din shi kenan sai gashi sai Allah yadda maka kuma gashi ka zo الحمد لله انظر بدور لكن اساس انت عبد كده بدو ابن ده تاسو في كاس عمان شين المعد شين المعد مرنا بتوبة ده بيان أعظم القريب مرنا ده تتجربه farko din ainihin alfarahu bi tuba murna da tuba kaga dai ba san wane ne ba da gani dai an san Allah na murna da wanda ya tuba idan aka yi hawa sai a ce wanda ya zo ya musulunta amma yana da wanda ya zo ya musulunta Allah na murna da shi wasa ne yake bace yau gashi ya taso zuwa wurinsa in an koma karatun baya shi ya nufe shi ya zo kuma ya zo kuma ya karfe shi daga nan abin da ke so duk shimfiɗan da nake yi ba za a yi dariya wata gobe ba martaba ce ta tsere maka kai domin kai satar da iyayenka suna musulunci in kai wannan ne amma akwai zunubai kaga akwai tuba daga zunubi nan za ka fashe shiga in mutum ya tuba daga laifin da yake yi zai samu wannan martabar da yadda tawwabi na kuma zunubin ga zunuban ga su su ba iyaka to murna da tubabbe ko ba to tubabbe ne ba ba mattari ba bayanin hazanin farahi da kuma bayanin murnan da murna abun a tambaye ka wacce murna ce a duniya cikin murna kaga ba a same ta cikin ba wata ce ba ainihin eh, murnan Allah da ban bawa inda bawan kansa shi kuma murnan bawa da karfin ban Allah kan kwacin mai tubar kamar kai ne da kayan kaya ba a je waje ka yi oda ina kayan su baya kiwa da shi zan buga misali ya je china ya yi odan kayan fa aka ce kaya ya zo kaduna ya duba ya duba ba na shi. Hmm? Nan za ta gaba ragi. ya buga wa wanda ya ban kayan ban gan shi ba ya yi mene ne ban gan shi ba ta a'a kayan nan ya shigo an ɗauki hotonsa lokacin da aka ɗauko shi a can da aka shi a jirgi sai da aka ɗauki hotonsa ya za a ce ba mu shi da yi shigo lagos sai da aka ɗauki hotonsa da za a lodo shi a mota ma sai da aka ɗauki hotonsa ɗan tsakanin na kayan nan dole yake so amana na duba ya koma ƙarshen sa sai ya bi kaya ya zuba kan kare shi kuma ya duba banganci ba wani ce ta ya tsaya aka tsaga wani babu aka tsaga wani tamfol sai ga kayan shi a ciki ya yi kuke kuke ya ta ga murza da je kai kai masa murna ko ko kai tun da aka ce kanin su bai ga kayan sa ba ya yi kowa a kai da ya tashi yanzu ya za a yi yanzu ya yi asararsa kenan zai yi murna munan muna murna ya ga kayansa tun da lokacin da ya bai gan shi ina ba ya gaya ba. ya mai wato wannan ita fi dukkan murna murna to karɓan bawa ya fi murnan wanda ya rasa kansa ya shi kila ba ta fi neman kanu alfarhatu allati tahsulu lahu murna da za ta samu a gare shi bi taubati ta dalilin karfafa fa inna laha farha ba ya nisbata babu kaso li farahatil ma'asiyati da murnan sabo Ya ga mai sabo kan gidajen sabon ya kulla sai ya ɗauki motan wani ɗauke da, ta ga zai murna ya kulla sai ya sace kaya kaza ya sace ya kulla ya yi zina da wanke ya yi zina da ita to wannan zai ji daɗi zai yi murnan wancan nan da ake tuko yanzu ai ta riga ta ba shi a tuko ya riga ya aikata ya zai yi murna ai wancan nan ta riga da shi to murnan to ba ya fi wannan murnan ba a ko ba su da kudin tuban Allah da nasara ne mutum ya yi nasara Allah ya karɓi tubansa ya fi nasarar mai sako da ya aikata sabon ba. Kan gana fili take. La an yasbata li farahatil ma'asiyati ilayha. Al-Bakar. Falau alima al-asi yau da mai sako ya san anna lazzata tauba da'in tuban nan da sarahataha yazidu ala lazzatil ma'asiya ya wuce da'in sabo wa sarahataha أضعافا مضاعفة قال لا بادر إليها دا أني رجع رجع لشي ورن أعظم من مبادرته سما دا رجع إلى لذة المعصية وسر هذا الفرح عسير ونمرنا مرنا سر إنما يعلمه من علم سر فرح الرب zai wanda ya san sirrin murnan Allah da tuba zai gano eh in ba wannan mutum ya sani ba zai gane ba ki tauba sai abdi ashadda farahi na mafi tsananin tuba eh, murna da ake kaddarawa ولقد ضرب له رسول الله laisa fi anwa'il farahi fi dunya baya daga cikin nau'ukan murna a duniya a azamu minhu babu nau'in murna a duniya da yafi girma daga wannan ko farahu rajuli kada kharaja ko bi rahilatihi ya fita da abun hawansa ya rubuta ya rubuta ya kwakwace su zai ka yadda wanda duk yi tafiya ana yi an zai an tuna a kalli wuri a gaɗa kira hilati halati alayya a ta'am abincinsa na kai sharabuhu na kai fi safari kwafa kada abuwa fi ardin tawiyya yau ko ruwan kai bata a gona ka gan shi ai ma na kai murna yi ni na zo da ruwa kun wani usulubin kai mata kullanka har yanzu ka fara zage-zage wani ya dauke ke shi ne yadda ba ma kullan da wani jiki ma kayan kayan na nan makale inda ka makala shi sai ka manta kucin mu bashir kenan ka suna min bashir police da malari oh shi ma ka ɗaya ɗaki yau sai ka gan shi an fi da rai eh shi ma mai shaɗi ya tafi ya fara lissafi an tambayo a faɗa dubu talatin to yanzu dubu talatin wata ya yi bisa nan ga bashi dama akwai ka'ina za a gudu a ji a yankoki ita nan haka a jari ta zauna kin na wurin hmm? eh shi ne ai ne ke je nan giya nan ko ana cikin ba zagon naku a rikin amma ku fitri. eh kana da na banki sai ga shi ake aikin ne tono shi ko haka ta haifa lillahi alhamdulillah وشربوا في سفر فسقطها في عرض فاجتهد في طلبها يتداول النعمة فلم يجدها فيئس منه فجلس ينتظر الموت يدعونا إلى جرى موتها حتى إذا طلع البدر كان تريات على سيعيها في دل شافه رأى في ضوئها تركش موتها في جراهلته وقد تعلق بمامها ما ميزان يارا كي بشجرته بل أنت ناجل في دفيت تكيك ما أعطنا رجل كم قال من شدة الفرح من شدة فرحه اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخفق من شدة الفرح فالله أبصره بقربة عبده من هذا براحلته يا إسرائيل ko ko wannan kada ya isa mutu ita neman laifin sai na tuba awaki bunna yana